yawaitar koke-koken jama'a a game da yadda jami'an tsaro ke tatsar kuɗaɗe irin na ba gaira a kan hanyoyin zirga-zirga musamman a iyakokin ƙasashen afirka ta yamma ya sa ƙungiyoyin kwadago da ƙungiyoyin fararen kula, shirya taro domin tantauna wannan batu da ke ƙara ƙamari a kowace safiya kamar yadda mansur adamu na kungiyar kwadago ta sai dai ta yan yi min karin bayani kungiyar ta sai dai yawo tun shekara 1979 cewa duk wanda ke cikin wannan yankin na kasashen nan goma sha shida yana iya je ya hito inda ya ga dama cikin waɗannan kasashe ba ni da izinin in tashi in ta nan burkina ko kuma can mali ko kuma can dakar ba tare da eh, na samu matsaloli ba ga hanya wannan 'yan sanda ne wannan gendarme ne wannan duwan ne wanda kowa tara hannu zai a bani a bani a ba a lorke talakawa a kasashen suna da inci ba tare da an takura musu ba su yi don sai muka ga yalla abin ya haƙarin su su kaɗai gwamnatoci bari ƙungiyoyin farar hula da kungiyoyin kwadago su ɗauki wannan yaƙi ganin cewa an shafa matalakawan ƙasashen ga guda goma sha shida lahiya. Sauƙaƙawa al'ummomi hanyoyin gudanar da harkoki a tsakanin ƙasashen yammacin Afirka na daga cikin manyan dalilai na ainihi da suka sa gwamnatocin wannan yanki kafa ƙungiyar ECOWAS a matsayin wani matakin bunƙasa tattalin arziki sai dai a zahiri ba haka abin yake ba a aikace babu wannan inci na aje a zo a yi kasuwa inda aka ga dama sai ka iske nan wurin wai kai ka tashi dan diga dan Niger ka tai Cote d'Ivoire ka yo budakka kahin ka dawo kasar ku inda ta bi hanya ka biyo Burkina su kwace ka har ɗan kasar ka Niger ta a tace ka a tace ka har abin ka abin da ka samu ma finalaman ya kare ga ga iko da yake bayyana tasa fahimta a dangane da yadda yake kallon abubuwan da ke faruwa da matafiya a mafi yawancin kasashen sai da yawo Habibu Sumaila wanda ke halartar wannan taro da sunan kungiyar farar hula ta APES Niger na cewa ya kamata kasashen Afirka ta yamma su yi koyi da takwarorinsu na Turai. Ka ɗauka yanzu nan zuwa Dakar, nan zuwa Senegal, sai ka tashi daga nan zuwa can sai kai kwana hudu kwana biyar baka kai ba. Amma kasashen waje na lahiyar Turai an tanadar da doka wadda za ta baka hanyar ka tashi daga cikin Faransa ka je Itali ka yi kur ka tashi daga itali ka zo wani gari kuma na cikin europe in ka je ka yi ki ini guda kana zuwa ka yi harkokin ka kowace ƙasa sannan ka dawo kuma kwanan ka ka dawo ba tare da ka samu matsala kenan ya kamata a ce mu ma mutanen mu sun samu wannan hanyoyi da za su samu ba tare da wasu matsaloli ba suna je suna yi zirga zirga su suna dawowa a ƙarshen wannan taro na tsawon wuni biyu mahalartan za su bullo da shawarwarin da za su gabatarwa gwamnatocin ƙasashen ƙungiyar ecowas da yadda za a ɗauki matakan da suka dace da wannan matsala matsala da ke hana wa al'ummomin yammacin afirka morar 'yancin zirga-zirga yayin da a nan gaba haɗin gwiwar ƙungiyoyin kwadago da na kwarar hula ke sa ran ƙaddamar da ayyukan waye kan jama'a a kan wannan maudu'i sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar